a yau biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da goma sha tara ga watan februari miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin su ya tabbata shekara dubu biyu ga ashirin da shida kafin mu ci gaba akwai gidajen tv station waɗanda suke sanya karatunmu kamar suna tv channel da karfe tara zuwa goma na dare sannan akwai gidajen rediyo akwai blog fm bauchi hudu da rabi zuwa biyar da rabi na yamma akwai harizon radio jigawa karfe takwas zuwa tara eh, na dare akwai atap radio bauchi karfe tara zuwa goma na safe akwai albishir radio bauchi karfe ina jin bakwai zuwa takwas na yamma ne ba rubuta ba sai shafukan sada zumunci wanda yake online social media akwai facebook page namu wanda yake dauke da dr zubairu abubakar Madaki, akwai tiktok handle shi ma mai dauke da farfesa zubairu abubakar Madaki, akwai youtube channel adda'awa online tv facebook pages na jibwis bauchi jibwis nigeria tv jibwis ballaga da bauchi jibwis niger su ce eh, tsohon gari mai albarka da sauran shafukan ne. na kananan hukumomin jihar bauchi gaba daya akwai asu tv asu online tv eh, akwai sukan direct ne ko direct ne eh, akwai shahara tv online da sauransu in an samu waɗansu za a fada da yana da kyau a sa shi a facebook kawai zai fi sauki ya ku yan uwa a jiya mun shiga sabuwar tura turan da ake kiranta su sala kuma mun fara ganin bayanai da hukunce-hukunce waɗanda wannan tura ta ainihin fara da su turan ba ta da yawa ayoyinta ba su wuce goma sha uku ba amma kuma manya-manyan maganganu ne a cikinta mun karanta aya ta farko ba mu samu daman karanta abinda mai tafsiri ya kawo ba gaba ɗaya amma a hausance mun riga mun yi bayani ina ganin tunda aya ta biyu tana da alaka da aya ta farko aya ta farko tana magana akan saki da kuma idda kamar yadda muka yi bayani da kuma tsoron Allah wajen kiyaye saki da idda kada a rikita al'amura domin Allah ta baraka wa ta'ala mai tausayi ne Yuridu yuridullahu bikum al-yusra Wala la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukaffiru Allah ala ma hadakum saboda haka Allah yana nufin sauki ne gare mu ba domin wato ba wai ya wahalar da mu ba saboda haka aya ta biyu ita ma ta kunshi waɗansu hukunce-hukunce akwai maganan kome tunda idan akwai saki to akwai kome kafin idda ta ƙare akwai maganan kafa shaidu yayin da ake gudanar da al'amura akwai muhimmancin sauraron ayoyin Allah domin wa'azi ne masu kwantar da hankali sai maganin tsoron Allah da kuma maganan tawakkali mai Allah tabaraka wa ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وبنجي تعالى فإذا بلغنا أجلهن يا عندما تنسوا كي أجل سنة إتيا بمعنى su ta kare ko ta yi kusan karewa duk mafiya yawa haka ke fasarawa fa'iza balagna ajalahunna ya yi kusan karewa domin idan ka ce ya kare to ba magana idan mutum ya kuskura ya bar matarsa wanda ya sake ta ta kammala idda jini guda uku gaba ɗaya wasu malamai suna ganin ta shiga cikin jini na uku to babu halin kome ta riga ta yi masa nisa sai dai ya haƙura ta kammala bayan ta kammala sannan kuma ya zo ya shiga layin zaurawa shi ya sa tun farko aka ce kada ku fitar da su daga ɗakunan su su ma kas ku fita idan saki ne wanda yake raja'i ana iya kome saboda me saboda in ta riga ta gama idda to me yiwa za ka iya ce ta zauna a gidan to za ta ce ni fa zan ba da dama ma duk saurayin da yake nema na ko bazaurin da yake nema na zai iya zuwa kofan gidanka ko zauren gidanka yanzu tsakani da Allah a ce ka saki mace don ta gama inda kana kokarin ku sasanta a sake daura aure amma sai ta bada dama ma wani kato ya zo kofan gidanka ko ya zo zauren gidanka ya zo hira da ita kagan abu ya kwaɗe ko ya zo a karkace sai fa kake ka kana ji kana gani za a daura aure da wani kuma ya zo ya tsaya ƙememe a kofar gidan ya ce sai an ba ta kayanta zai ɗauki matarsa babu yadda ka iya idan ma ka ga dama ta kwashe ayayenka ta zo da su ta danka masa ta ce masoyi na rike musu domin na san kai mai tausayi ne za ka rike to kai kuma kana cikin gida ko kana kofar gida kana gani Ka ga ba zai yiwu ba yasa ake so idan saki da'i ne yayi kokari a sasanta domin a kome idan kuma babu hali ko abin ya faskara to shi kenan sai ka bata ta tafi gidansu a nan kuma ka shiga cikin layin zaurawa wanda yana da wuyan al'amari don za ka yi zuwa ka je ka samu tana hira da wani kai kuma alhali ka aure ta a baya kuna da ya'ya guda biyu ko guda uku eh kana iya aikawa a ce wane ne a ce ai tsohon mijinki ne ka buga babban tsaki shi ma ya taya ta ya yi tsaki ta ce ya jira ni ba shi ya yi sake ba to shi yasa a can aka ce la'allallaha yuhdisu ba da zalika amra saboda haka fa'iza balagna ajalahunna idan matan na suka yi kusan kare fahimci famtiko hunna bi ma'rufin to ku rike su da kyautatawa shine ku yi musu kome aw fariqu hunna bi ma'rufin ko kuma ku rabu da su da kyautatawa ku gyale su su tafi sannan kuma ku yi musu isani shine wa uhunna, ku ba su garatuti da kyauta tunda iddanki ta kare ga dukkan alamu ba ki son ki ci gaba da zama a gidan nan kina son ki je wani gida ki dan dana to a sauka lafiya a ci daɗi lafiya sai ka ɗauki wani abu mai kauri sai ka bata sai ka ce to ga naira dubu ɗari biyar ko ayayi ko naira dubu ɗari biyar ki sayi abubuwan da za ki aure nan gaba sai dai ni ina jira in an koro ki to zan karbe ki tunda zai wahala baka faɗi wata bakar magana ba dole sai ka haɗa da wata bakar magana tunda abu ya gagara saboda haka ubangiji ta ala ce za a yi kome to a yi da kyautatawa babu niyan mugunta a ciki idan kuma za a rabu to a rabu lafiya nan ma da kyautatawa wa a shidu zabai adilin minkum ku shaidar da adilai guda biyu su ne zawai amma mazaje guda biyu adilai da wannan ne malamai suka ce babu yadda za a samu samo mata sai dai a samu maza idan da za a samo mata sai a ce zawatai zawatai ukulin kamfin wa aflin wa shay'in min sidrin qalil naka ce zawatai ana nufin mata guda biyu amma zawai daga zawa ne zai zamo mazaje ne guda biyu Kaman a ce ainihin zawatu kun ga ai zawatu mataye ne in aka ce zu ana nufin mazaje ne ina fatan gane eh, in aka ce zu wane yana da abu kaza zawu kaman ulul albabi eh, zawu kaga mazaje ne tunda zu namiji guda daya zawa mazaje guda biyu in aka ce zawu mazaje da yawa zatu mace guda daya zawata ko zawatai kamar yadda ya zo cikin Kur'ani mata guda biyu zawa kaga mata da yawa kenan wa ashidu zawai adlin minkum Ko shaidar da adalai guda biyu malamai suka ce wajen sakin mace a kafa shaida wajen kome a kafa shaida saboda gudun rikici eh, ko jiya ma ko shekaran jiya akan irin wannan rikicin sai da muka yi magana masu tambaya eh, ya sake matarsa da ya sake ta sai ya faɗa wa babansa ya mayar da ita baban ya ce shi kuma zai je ya samu mahaifinta su yi magana waliyinta sai ya ɗan ɗauki kwanaki da ya ɗauki kwanaki bai je ba sai daga baya sai ya je da ya je sai uban yarinya ya ce a wannan ai yana da kyau zaman tun da ba a so rabuwa ko Kur'ani ma ya ƙarfafa idan an ɓata a gyara idan rai ya ɓace a yi haƙuri saboda haka sai aka kira ta sai ta ce ta gama iddanta ai ta gama idda shi ne aka faɗa masa sai ta ce ah, to aiki tun kwanaki kaza ne kuma yana kyautata zaton kwanaki kaza nan ba ta gama idda ba shi a kasance mai dabara ko matar ka ɗaya ce ya kasance wato ka zama wahayayye in ba haka ba sai a wanye a barka eh a barka baka da dabara saboda haka shi yana ganin ba ta kammala idda ba ita kuma ta ce ta kammala idda to shi ne yake ta rigima to ya al'amarin yake saboda haka to a ka'idan shari'a dai da yake ya mayar ta mai su wannan mun yi bayani jiya sai dai kuma za a bincika a samu cewa a wani matsayi take asalin magana duk abin da mace mai idda ta faɗa shi ake karba Zai dai ba a yadda ba to za a iya sa ta ta yi ranguwa ko kuma a ce a ɗauko lissafi ko a samu ƙwararrun mata waɗanda za su taimaka shi yasa idan ka sake ka ce ga shaida idan ka mayar ma ka ce ga shaida yadda za su tabbatar da cewa ai ranan kaza ne to ita kuma ya kamata ce ranan kaza ma bata shiga jini na uku ba to kaga in shaidunka suka tabbatar da haka shikenan kamar yadda wajen aure sai an samu shaida ana iya daura aure a daki sannan a fito a iya kuwa wa mutane mafi karancin shaidu mutum biyu ne in an samu mutane guda biyu shikenan za a iya daura aure a daki ko a falo sannan sai a zuwa ce amarya ta tafi gidan mijinta idan an kai ta gidan mijin hura wutan da ake a gidan ko jirin yara domin ka san gidan bacalo idan ya gina ko shekaru nawa yana kwana zai wahala ka ga yara ko za ga yaro a wajen ai yana ganin yaro kwame shi zai yi saboda kada ya bata masa fenti amma da zaran yi auren to shi kenan daga nan zai fara jawo 'ya'yan mutane kafin ya samu nasa don ba haka ba in ya kwale su aka a kwale nasa kama ka dinu sudanu to shi yasa aka ce duk wanda yake amarci to za ga wajen ya riga ya canza to mutane suna zuwa suna wucewa suna tambaya suna cewa ne yake faruwa a ce ai wane ne ai an kawo mata ne gidan ai wane ya aure aka ce wannan ma shaida ne duk da kasancewa lokacin da mutum zai sake matarsa ba zai jira shaidu ba amma dai in ka sake ta ka tsoron Allah ka sanar da wani da wani cewa ka sake ta ku shaida sannan kuma idan ka mayar da ita nan ma ka yi ƙoƙari ka sanar da wani da wani cewa lokaci kaza na mayar da ita ko da za a samu jayayya tsakanin ka da ita wa shidu wai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah ku zayar da shaida saboda Allah duk shaidan da aka kira ku ya ku bayin Allah to ku yi shaida saboda Allah ya za ka ce ko da akwai mabi akwai wulakanci akwai jira akwai menene ka yi hakuri saboda an yadda da kai ne an yadda da adalcinka da mutuncinka shi yasa ake son ka zamo cikin masu shaida wanda ana ganin kafa di magana wato za a karɓe ta to ka danna zuciyanka ka yi hakuri shine wa akidu wa aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida saboda Allah ba wai abin da za a baka kuli ko kuma wani abin duniya ba zalikum yu'adhu bihi wannan fa ana muku wa'azi ne da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira shine wannan aka masa wa'azi zai dauka amma duk wanda aka masa wa'azi ba zai dauka ba to wannan bai yi imani da Allah da ranar lahira ba wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah wannan shine attaqwa imtisalul awamir wa tinabun nawahi mutum ya kwatanta umarnin da Allah ya bayar ya kuma nisanci abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wannan shine tsoron Allah a dunkule ya ja Allahu makhraja Allah zai sanya masa mafita a duniya da lahira wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ki ta inda ba ya tsammani ya za a malamai suke cewa idan mutum yana da dukiya baya tsoron Allah to Allah yana iya kwace dukiya. saboda haka in kana da dukiya ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya maka mafita ka fita salon alun a duniya da lahira daga dukiyar nan ba tare da matsala ba idan kana da lafiya ka ji tsoron Allah kar ka yi barna da lafiyan kan nan sai Allah ya kawo maka mafita duniya da lahira ba tare da matsala ba idan kana da matsayi ko mulki nan ma ka ji tsoron Allah karka yi amfani da wannan matsayi wajen zaluntan mutane da ainihin cutar da su da mamaye su da musu babake ne idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya maka mafita a ainihin mulkinka da shugabancinka sai ka rabu da kowa lafiya haka ma kana da ilimi ka ji tsoron Allah kada ka rikita jahilai kada ka wulakanta waɗanda ba su da ilimi kada ka zama mutumin banza ka zagi wannan ka ci mutuncin wancan saboda tsaban tsageranci da rakin tarbiyya to ilimin ka ba zai maka amfani ba sai ya zama wabalun alaika zai zama bala'i ne gare ka amma in ka ji tsoron Allah da wannan ilimi sai Allah ta'ala ya sanya maka mafita a duniya da lahira saboda haka kuma ya azurta ka ta inda ba ka tsammani don haka akwai jawabi na karaɗi guda biyu na farko ainihin karaɗin wa mai yattakin laha duk wanda ya ji tsoron Allah asalin kalman yattaki a nan yattaki ne sai aka share idin ɗin gaba saboda mai don a gwada maka cewa wannan fi'ili yana da ɗaure. daman alaman ɗauri a cikin fi'ili wanda yake mutallul shi ne hasku harfin illa a kafe harfin illa yasa wa man yattaki haka za a karanta amma saboda akwai alif da lam a gaba ka san hadawa za kai ba za ka gane ba amma da asalin wa man yattaki Allah duk wanda ya ji tsoron Allah to in ka zo da irin waɗannan man ɗin nan a karfiya to zai kasance za a kare yawon ne shine wa manya take Allah ina fata an gane amma saboda karatu da ka'ida wa manya take Allah za a hada saboda alim dalan dake gaba wa manya take Allah duk wanda ya ji tsoron Allah to akwai jawabi saboda farkon magana ce ba gama ta ba duk wanda ya ji tsoron Allah to sai me ya ji Allahu makraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib waɗannan fi'ilai guda biyu su ne jawab kuma jawabi yadda ainihin fi'il shar ya zo da ɗauri wanda yake shafewan harafin illa to haka ma jawaban suka zo da ɗauri amma ɗaurin na in kun duba za ku gani zahiri ne saboda me saboda ainihin kalmomin lafiyayyu ne ya ja'al ba za ka ce ya ja'alu ba zai yiwu ba ko ya ja'ali ya ja'al lahu makraja wa وَيَرْزُقُ kagani gani ba za ka ce yarzuku ba zai yiwu ba waɗannan su ne jawabai saboda haka duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma Allah zai azurta shi Allah ya ba mu arziki mai albarka sai gaba maganar tawakkale wa man ya tawakkal Allah haka ne ko ya tawakkal kun ga shi ma ya zo da ainihin daurin saboda me saboda filin sharti ne wa manya tawakkal maimakon wa manya yatawakkalu ala Allah duk wanda ya dogara sai aka ce wa manya tawakkal wannan ka'ida kenan ainihin ka'ida na hawiya wa man yatawakkal to menene jawabin yatawakkal ala alalla sai aka ce fa huwa hasbuhu to ina daurin saboda babu fi'ilin wannan an ce fi'ili ya canza ya koma jumla idan ya koma jumla to zai zo da fa'u shi yasa aka ce fa huwa asu ina fatan an dan gane eh an dan gane bayanin da nake wannan wani lokaci muna yi ne saboda waɗanda suke koyan nahawu dama idan kana son kai fassaran alkur'ani biluga to dole ka san nahawun larabci da sarkun larabci da ainihin balagar larabci balaga shine fiqh hulluga wanda za gane ilmul ma'ani da ilmul bayan da kuma ilmul bade don haka wa man yatawakkal ala duk wanda ya dogara ga Allah wato ya tawakkal min tawakkala ya tawakkalu tawakkulan tawakkal alallah duk wanda ya dogara ga Allah me ake nufi da dogaro ga Allah tunda mun yi bayanin wa man yattaqillah menene takawa abinda ake nufi da dogaro ga Allah shine hakikanin imani yadda da kaddara duk wanda ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau to ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah kuma Allah ta'ala ba zai tabar da shi ba gaba da haka an sha in mana bayani lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum min as-sama kama yarzuqu as-sayra tabdu khimatan wa taruhu bitana da kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro gare yake to da zai azurta ku daga sama kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntuwa za ta fita cikin ta saboda yunwa babu komai da safe amma da yamma za ta dawo tana koshe ka dubi yadda tsuntsaye suke da yawa a duniya ka dubi kaji da agwagi da zabi da safe za su fita babu abinci a cikin tekunansu amma kuma zuwa rana ko zuwa yamma za ga sun dawo sun samu abinci waye azurta su Allah da wannan ne ma masu tsananin zuhudu suke cewa duk wanda ya ajiye abincin shekara to ya gwada baya da tawakkali ga Allah subhanahu Ta'ala. kullum kawai ya fita a nema kuma kullum da za ka fita ka nema ka dogara ga Allah to Allah Ta wa ta'ala ya ga yayi alkawari ya ce fa hafu Allah ta'ala zai wadatar da shi sannan kuma inna Allah baligu amri a wata kira'a inna Allah baligun amra lalle Allah ta'ala mai isar da al'amarinsa ne inna Allah baligu amri yadda Allah ya hukunta sai ya kai abinda Allah ya tsara to sai ya zartar ko akan waye sai dai kawai in kana neman sassauci kai addu'a wala yardul qadara illa du'a ba abinda yake mayar da kaddara sai addu'a to in kai addu'a يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وإنه أم الكتاب وفي الله تعالى يكاري أبن دي قداما يقوم تبتد أبن دي يسو أما لأن الله بالغ أمري كفني duk abin da Allah ya hukunta sai ya kai ƙarshe baligu amri aka ce an share tanwini ne saboda idafa eh inna baligu amri in kace ce baligun amra to ka fitar da ne amra kuma ya zama maqulun bihi saboda me saboda balibun ismul fa'il ne akwai qira'a gairu mutawatira inna allaha balijan amra balijan amra malamai suka ce wannan qira'a gairu mutawatira inna allaha baligu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara lalle Allah ta'ala ya sanya kaddara ga kowane abu duk abin da ka gani a duniya yana da kaddara wata rana za ka nemi kofin nan ka rasa wata rana za ka nemi lasikan nan ka rasa wata rana za a nemi wayan nan a rasa ko wannan pencil din za a iya rasawa wata rana kai ma mai na'am din za a nemi ka a rasa eh. shine ka ja'ala Allah li kulli shay'in qadara yaqulu ta'ala to ubangiji ta'ala yana mana bayani fa idza balagatil mawtadatu idan masu idda sun yi kusa da hunna adalinsu ya yi kusan karewa ai na alan ƙida il'idda wa na zane. sun yi kusa yasa ka ce duk wanda ya saki matansa sake da ko sake biyu yana da halin ya yi kome amma idan ta yi jini na ɗaya da na biyu in ta shiga na uku to kamar ta kubuce wasu kuma suna ganin sai ta gama ta yi tsarki ta ɓallake kenan to ya ce ya mayar da ita bai isa ba dalilin da ya sa aka ce mace ta yi idda kenan kuma yana daga cikin hikiman da ya sa aka ce ta zauna a ɗakinta a gidan mijinta tunda da man ƙarin bayani ne dangane da ayoyin bakara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun tun matan da take jinin al'ada in an sake ta sai ta yi jini uku sai ta yi jini uku ba wata uku ba sai ta yi jini uku to amma jini na farko da na biyu to mutum yana da walwalan ya ce ya mayar da matansa sakin da za a iya mayar da ita kuma idan ya mayar da ita ta mai su saboda wannan aya tana kwadaitarwa cewa in sun yi kusa to ubangiji ta'ala ya ce fa an fi kohun na bi marufin ya ce kuri su da kyautatawa kar ku basu su zulle saboda haka bi ma'arufin da kyautatawa kar ka yi irin na wani zai saki matarsa sai ta yi jini na farko ta shiga na biyu ta yi kusan fita ko ta yi tsarki kafin ta shiga na uku sai ta ya mai ta ita bayan sun zo sun dan kwana biyu sai ta ya sake sake ta sai ta yi jini na ɗaya na biyu za ta shiga na uku sai ta ya mayar da ita kaga wannan mugunta ce to in ya ce ya mayar da ita to shi kenan yadda ya yi mugunta a saki na ɗaya da na biyu to bakinsa zai kubuce ya yi saki na uku in ya yi saki uku kuwa to magana ta kare gama alkur'ani abinda ya ce saki na farko ko saki na biyu shi sa ya ce a talaku marata ne fa in sako bi ma'rufin aw takrifun bi ihsan abinda wannan aya ta ambata ko saki biyu akan yi Allah ta'ala ta yi hakuri a dawo da auren a dawo da auren da kyakkyawan manufa in ko ba haka ba to a rabu da kyautatawa banda zage-zage banda bakar magana kamar yadda ɗaya ayan mata ta faɗa yayin da mata suka kai ajalinsu wa idza balagna ajalahunna sai Allah ta ala yake ne ku rike su da kyautatawa au tasrihum bi ihsanin ko kuma ku kyale su su tafi abin da ake nufi da tasrihi wato kaman ainihin mutum ne za ka duba shi bayan ka duba shi sai ka ce je ka ni ba da damuwa da kai ba da kef da kai je ka kawai to don haka idan mace tana al'ada aka sake ta ta yi na ɗaya ta yi na biyu za a iya mai ta idan ta shiga na uku to fa wannan ta riga ta Eh, ta kubuce ka ce ka dawo da ita ko da sake ɗaya ne ba zai yi ba don sakaci amma a dawo ɗin shi ya fi wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi na fi zalika in aradu eh kamar yadda Allah ya ambata saboda in an haɗu da farkon nan ba a son a rabu kamar yadda muka ambata dole sai da haƙuri saboda tsiyan mata tana da yawa inna kai da kunna azim eh kamar yadda biyan mazan zamani ma yana da yawa to wannan haka duk hakuri yake Allah ya kyauta na walakin lam tablugh al-idda al kulliya aka ce bata gama idda ba gaba da don in ka kuskura ka batta ta gama idda to magana ta kare wa hina idan in ma an yazi ma saujo ala infaqiha kafin ta ta kare ko dai yayi yunkuri rike ta tsakani da Allah wa huwa raj'atuha ila ismati nikah shine dawo da ita a cikin igiyan aure wal istimrar biha ala ma kanat alaihi inda to ci gaba da zaman mu'akara mai kyau kamar yadda Allah ya ce wa akiru kunna bil ma'ruf eh, saboda mata da miji ai sun riga sun zama yan mata da miji sun zama kaman abokan wasa ne ana son mu'ashara bil ma'ruf kamar yadda zaka sake da yaranka ko da yake za a iya samun wani wanda yake tsawa ma yaransa yana wani daddakewa to duk a banza kuma in ka je lahira sai Allah ya tuhume ka duk ba haka ka ce ayi ma yaya ba yadda zaka sake ma yayanka sai matanka ma haka zaka sake musu wani lokaci za a samu manya-manyan 'yan mata a gidanka da su riga sun kamo iyayensu ko ma suna neman wuce su to yana waje ne sai a ɗauka kusan dukan su ɗaya ne yadda kake wasa da su yadda kake sakewa da su eh amma ba ya taka tsantsan kamar yadda na ce akwai mazan iska yan iska na zamani a yanzu wanda wani kuma daga nan yake nan kuma sai zai lalata zuriya Allah ya kyauta saboda haka idan ajalinsu ya yi kusan karewa kada ku bari ya kare na ainihin idda ubangiji ta'ala ya ce ku rike su bi ma'arufin da kyautatawa muhsinan ilaiha ha shi shine a dawo da ita cikin igiyan aure kuma a kyautata wa ma an yazi ma ala ha? amma in kana son ka rabu da ita to shi kenan, ka kyale ta ta kammala idda ka rabu da ita bi ma'arufin da kyautatawa ainihin gairi mukabaha wa wato mukabaha ba tare da bakar magana ba wala mushatama babu zage-zage wala ta'nifin babu ainihin matsawa bal yutalliquha ala wajhin jamilin wa sabilin hasan wato ya sake ta a hanyar da shari'a ta yi bayani saboda haka in ka sake ta a hanyar da ta dace sai Allah ya baka maye mai kyau amma in ka yi wulakanci sai Allah ya haɗa ka da wanda za ta gasa ka Fa'ida ba kai ka jawo idan wancan kana zagin uwanta ubanta to wannan kuma bayan ta zagi uwarka da ubanka kuma sai ta kaura maka mari kuma ta ce ka yi pet a nan ka gani ya ba yadda ka yi ya? saboda haka yin kafi karfin wancan to Allah ya haɗa ka da wanda tafi karfinka kuma sai ka yi shuru wani jikon ma hada kuka ko baka yi min ka rabu da ita ba kaga kenan tun kafin ka bar duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya rama ma wancan da ka wulakanta ta to haka ma su ma mata ita ma mace ta wulakanta mijinta ya rabu da ita to sai ta je gidan da za a rinka caka ka kuma ta yi ta yi a sake ta yake sakewa ko an je kotu ya ce ina sai dai a rinka lallabin sa don akwai wanda za ka samu ya fi karfin kotu sai dai a lallabe shi a kotu saboda daman da Allah ta baraka wata ta'ala ba baki eh ranar da daman ta wuce kuma kenan. amma sai mace ta zaga kotuna kakaf gaba ɗaya sai a ce ta yi hakuri to mai yiwuwa ka bincika ita ta jawo wacce mijinta wulaƙanta ki ta ƙasƙantar da ki ta ci mutuncinsa ta zalunce shi to sai Allah ya haɗa ta da babban azzalumi wanda yake ya fita wato zalunci saboda haka ta ko'ina ana iya samu a yi takasan don musamman ma ma'aurata ubangiji ta'ala ya ce wa aikido zawai aklin minkum ku shaidar da masu adalci ma'abuta adalci guda biyu daga cikin ku alarraja'a iza azamtum alaiha a nan aka ce a jami'u ya udu ila akarabi makurin saboda haka wajen kome ne amma duk da haka da Allah ta'ala ya ce wa shi duba wai adilin minkum malamai sun yi bayani sun ce kafa kaida in musahabi ne ba dole ba saboda lokacin da zaka saki mace ba lalle sai da kai duba, sai dai ka faɗa musu saboda haka in ka mayar da ita ba lalle sai da mutane ba eh sai dai ka sanar eh saboda mace in tana gidanka kama yadda ita to kawai za ka zo ka ɓurmu a ɗakin ta ne tana ce yaya malam tana ce yaya malama kawai shiga ɗakin za ka yi ka zo kawai ka kame a kujera yin an jima daman ɗakin ciki da falo ne ka shiga ka zauna a bakin gado don ka zauna a bakin gado baka ce uffan ba bayan ka sake ta saki wanda yake na kome tana idda iddan bai kare ba me kake nufi kenan da ya kama yadda ita guna gulinta sai dai ta hakura haka eh to kaga ita ma za ta iya daukan waya tun da zamanin waya ne eh ta ce to ni fa ba ban gane ba mai gida fa ya kigo har cikin ɗaki har kan gadona rabonsa da ya shiga ya zauna a kan gadona tun da ya mun maganan saki din nan yau wajen wata biyu kenan to kaga baban gidan ba wawa ba ne sanar zai gane cewa aifo ne ne ai ya mayar da ke kenan magana ta kare ko kuma kai ka fita ka ce ni fa na mayar da matata mafiya yawa mutum zai faɗa ma abokansa ne ko ma yan uwansa da suke kusa waɗanda yake mu'amala da su yau da gobe to balle kuma a ce ita matar za ka iya fitowa fili ka ce ni fa na mayar da ke ne shi kenan komai ya riga ya wuce ki yi hakuri ina takardar nan ne a yaga to ko an yaga da wannan sakin nan yana nan bai yage ba amma dai kome ya tabbata eh Ya sa aka ce a samu adilai su tabbatar saboda gudun rikicin da zai biyo baya sannan wa qauluhu ta'ala ubangiji ta'ala yace zalikum yu'adu bihi wancanin ku ana muku wa'azi da shi ne kamar yadda a cikin bakara ya ambaci kwatakwatin haka yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar ƙarshe ai hadha alladhi amarnakum bihi min ishari wa iqamati shahada abinda muka muka muni da shi na kafa shaida da kuma ba da shaidu ko kuma ba da shaida saboda Allah eh, tunda ya ce wa shi wai adalin adilin kuma kai mu ta lillah ko tsawon lokaci za ga wannan tafsiri yana tsallake waɗansu kalmomi muhallin shahid kawai ke ambata ba na da wannan ana muku wa'azi ne da shi innama ya tamiru bihi man yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda kaga ya kiyaye wannan shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe wa annahu shar'a hada lalle ubangiji ya shar'anta wannan yasa abin mamaki ne kaga ana kawo maka ƙara ainihin miji yana bunduma ashar wa matarsa wai miji ne zai buɗi baki ya ce wa matarsa yar iska eh ya ce ‘yar matsiyaci ko matsiyaciya to kullum yana yin wannan ita ma matan ta juyo sai ta ce kai ma sai ta ce babanka ne matsiyaci sai ta ce ai na sani an bani labari babanka allar ne ya mutu saboda tsabar talauci kuma idan da za ka juyo ta faɗi gaskiya din ba kuma sai namiji ya daɗa rigima alhali ka shi ya jawo adili ka ga mace ta zo tana faɗa maka bakakin maganganu yana da wahala sai dai in ba ta da tarbiyya musamman ma matan da wallahi an san su da hakuri matan yanzu ka yana da wahala sai dai kawai a lallaba kuma yana haɗin wannan magana akan kowa kowace mata ce ko uwar wane ne sai dai a lallaba Allah ya Wai ko wajen haƙƙi dama abinda aka faɗa. Uba yana da shekaru zai iya haƙuri da haƙƙi ba zai baka Allah ya yi ba. Sai idan abin ya kai ina na amma ban da uwa. ita da za ka haɗa da matarka kullum suna gida ɗaya kullum ka zo ka wuce da bakan leda ita ba kawo mata ledanta ba ko ka kawo mata ledanta to fa sai ta nemi sanin abin da yake cikin ledan da ka ajiye za ka je da shi ɗakin matarka saboda kasancewanta uwar gulma ga ko wani littafin uwar gulma ko eh. littafin hausawa saboda su haka Allah ta wa wata yi Ya sa aka ce in kana da irin wannan to matarka ko ma ainihin abinda za ka yi wa matarka to kar ka faɗa ma ainihin mahaifiyarka ko kuma tsaranta daga cikin yan uwanka to abinda za a yi karayi a idon su saboda mai saboda kada hasana da kyashi ka taso ya zama maka fitina to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana cewa su waɗannan mata lallaba su ake yi a yi haƙuri da waɗansu abubuwansu a matsayinka na me eh, na ɗa namiji saboda idan ka yi haƙuri kai za ka yi yin haƙuri wani abin yarga ya wuce ya wuce kenan amma su ba za su yi yin haƙuri ba amma in Allah ya haɗa ka da mai bakar magana to wannan kan sai la haula wala quwwata illa billah to saboda shi ma maganin bala'i ne warai da gaske talaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala alkhair akwai matan da aka same ta a zamanin annabi tana da bakar magana bayan mijinta ya sake ta kawo mata abinci sai ta ce ai ba abincin da aka saba bani bane shi kuma ya mata sake na uku ne sai ta ce ma ƴan uwansa ko ma abokansa ne ba abincin da ya saba bani ba ne saboda haka ya kawo abincin da ya saba bani sai aka samu wani ɗan ji a tsakanin su sai ce ke da aka sake ki sake uku wannan da aka miki abincin ma ya taimake ki ne amma ki zo kina faɗin magana kina faɗin maganan da bata dace ba sai dace ce ni ba zan saurare ku ba domin ku kananan kwari ne saboda haka zan je wajen annabin masa tambaya idan akwai dole a ci yadda ni to sai an bani abin da aka saba bani idan kuma ba dole ba ne to shi kenan ni wannan da kuka kawo mana ya fi zan je nemi saboda tsaban zuciya ta tambayi annabi maza Allah ya ce akwai ciyarwa sai da ta juya ya ce ta dawo su ce saki nawa ne aka ce saki uku ne maza Allah ce babu ciyarwa sai ta ce to dan kalan din da kuka kawo mani na na yafe shi ne sai aka ce annabi ya ce ta tashi daga gidan ba za ta yi idda a gidan ba ta koma gidan wane saboda mai saboda bakinta da wannan ne waɗansu suka fassara illa an yafi na bi mu bayyana zaba da hakan an samu mai bakar magana da wannan sai dai a biya hankali Allah ya kyauta na wa min duna dhahaba shafi'i fi ahli qawli ila wujub al-ishhad fi ar imam shafi'i yana ganin dole a kafa shaida saboda Allah ya ce wa ashidu zawai adl minkum wa aqimu shahadata lillah to waɗanda za a kira su ma dole su bayar saboda Allah ba sai an basu kuɗi ba amma wadansu malamai mafiya yawan malamai sun ce musu hafi ne ai kaman wajen saye da sayarwa ne wa ashidu idza tabayatum idan kun yi kayya ku kafa shaida idan an ba da baki a kafa shaida amma a ƙarshe sai fa in amina ba su kun ba zo falyo adil ladhi tumina amanata wal rabbahu lokacin da za a bada shaida a rubuta wa lokacin da za a bada baki a samu shaidu su rubuta amma akwai amana akwai aminci ba sai an rubuta ba yanzu za su suka nawa a duniya ake bayar da su ba tare da shaida ba saboda wannan amana sai dai ka sani wallahi idan ka ci amana Allah ba zai barka ba komai limancinka don saboda ana samun limamai da malamai 'yan tuwa-tuwa waɗanda za a ba su bashi ba za su biya ba alhali ubangiji ta ala ce fa in amina ba zukun ba da falyuhabbi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba sai da aka ƙara da wannan kalma walyattaqillaha rabba amma kawai don kana limanci ka ci baki ba za ka biya ba ko don kana alaran ma ka ci baki ba za ka biya ba A'a ah, ba da Allah ramana ba ba eh, ana samun haka wani limamin ko mai wa'azin kuna tambayansa baki sai ya zo ya hura lafiya duk ya addabe ku duk wa'azin da zai yi zai kare a kanku ne ya sa wani ma ya yi zuciya sai ya je ya karatu shi ma ya karanto illa rashin biyan baki shi ma ya zo ya bai da martani to ai kaga ba daidai ba ne saboda haka idan akwai amana a yi ƙoƙari a kiyaye wannan amana lalle wa man duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makaraja Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azo saki ta inda ba ya tsammani kusan arziki yana zuwa wa mutum ta inda ba ya tsammani wani lokaci inda kake ta tsammani sai ga baka samu komai ba a siyasa za ka yi tabin wani sai gaba za ka samu komai ba sai wanda baka bi shi ba shine zai zo ya maka abin arziki sai eh, ka je ka dafe ma wani ka dafe masa ɗari bisa ɗari bai maka komai ba sai wanda baka dafe masa ba shi kuma ya zo ya inganta maka masallaci Thank <laughs> ويرزقه من حيث لا يعتقد Allah tabaraka wata'ala ta inda baka tsammani ta nan yake azurta ka wannan kalman gaskiya ce wa ya taba tsammanin za a zo a gyara mana masallaci haka wallahi babu wanda ya taba tsammanin haka amma sai ke to ne haka wa man yattaqi Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makraja Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ki ta inda ya tsammani <clears throat> wa man yattaqi Allah fi ma amarahu bihi wa taraka ma nahahu an yaj'al lahu min amrihi makraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ai min jihati la takturu bi bali inda bai kwana da sani ba baya tsammani shine min haythu la takturu bi bali عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أجمع آية في القرآن يكي دنقل لي آية في القرآن إن الله يأمر بالأكل والإحسان وإيتاء ذي القربى يسا ذاك وأنسو ما سفتبا musamman a masallatanmu na fada duk juma'a sai an karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun dole yana da muhimmanci ko da mai hudu ba ya rinka nanatawa don daga maganar abdullahi da maso ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa inna akthara ayatil qur'ani faraja ayan kuma da tafi warware matsala ta fitar kai a cikin kunci sarai wa man yattaqi Allah Allahu makhraja duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah don ka ji tsoron Allah Allah zai sanya maka mafita wa ba ulama waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa lahaya Allahu makaraja yun yunjihi min kulle karbin fi duniya wal akhirah Allah zai tsamar da shi duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsamar da shi daga dukkan bakin ciki na duniya ko na lahira alkarbu damuwa alhammu damuwa alhazanu damuwa duk bakin ciki za kun tafi min wa hammin wa karbatin fa qara kitaballahi tanju min alham eh in ka karanta littafin Allah kana cikin damuwa to littafin Allah zai taimaka maka domin saboda tsani ne mai kyau to fassaran da waɗansu malamai suka yi kenan الربيع بن حسين يتي يجعل له مخرجا min كل شيء داق على النار duk abin da ya takura mutane ka hango ya takura mutane to kai in kaga zai takura ka ji tsoron Allah in ka rike a takawa to sai Allah ya wuce da kai cikin sauki shi yasa a karkashin wannan aka ce man sallaka duk wanda ya sake matarsa kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya yi masa umarni ya da Allahu ya da lahu makaraja zai sanya masa mai zai sanya masa ainihin mafita saboda haka yin an samu dalili ba hana ka ka sake ta ba saboda wata matan za ta hana ka ibada sai ka sake ta za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda haka in ka ji tsoron Allah baka muguna mata ba baka yi sakin bidi'a ba baka saba wa dokokin Allah ba to Allah zai sanya maka mafita sannan kuma zai azurta ka ta inda baka tsammani wannan bayanan da aka yi ta yi kenan wa man yatawakkal ala Allah sannan kuma malamai suka ce da Allah ya ce duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasu Allah ya isan masa ga hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma annahu haddathahu annahu raqiba kalfa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya hau bayan annabi sai manzo Allah ya ce ma Abdullahi dan Abba ya ce ya gulam ya ce ya kai yaro inni muallimuka kalima lalle ni zan sanar da kai waɗansu kalmomi eh fadillaha ya fakka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka eh fadillaha ka kiyaye dokokin Allah ka jid futujaha zaka samu Allah a gabanka wa idza sa'alta Alillah. idan za ka roƙa ka roƙi Allah wa idza sa'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani annal ummata lalle al'umma kaka law istama'u da za su taru ala an yanfa'uka a bisa su amfanar da kai lam yanfa'uka ba za su iya amfanar da kai ba illa bi shay'in katabahu hula la sai da abinda Allah ya rubuta maka wala wittama'u kuma da za su taru ala an yadurruka a bisa su cutar da kai to fa lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa bi in qad katabahu Allahu alai sai da abinda Allah ya kaddara maka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an dauke alqalamai wato alqaluma Waje wajaffati suhufu kuma takardu su riga sun bushe abinda Allah Ta baraka wa ta'ala ya rubuta shi kenan magana ta kare eh da wannan ne wadan suke cewa duk abinda Allah ya kaddara ba a canzawa in ka yi addu'a ma sai dai a ɗan sassauta a can baya kuma mun yi bayani akwai waɗanda suke cewa Allah mai iko ne yana canzawa tun daga aya amma akwai fassarori guda biyu kaga fassarar waɗannan da suke ce duk abin da Allah ya rubuta ba ya canzawa abin tsoro ne fassarar masu cewa ka dage da addu'a to kaga wannan akwai ɗan kwaɗaitarwa a ciki yasa za ga mutanenmu da yawa suna shiga matsala ba ga mutum ya koma addu'a kuma wani abin mamaki sai ga Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa sai ga Allah ya warware masa matsalarsa to wannan ma yana da muhimmanci akan wanda zai shiga damuwa ya koma baki. wannan hatsari ne babba inna allaha baligu amri lalle Allah mai isar da al'amarin sa ne ba wanda ya isa ya canza ka ja'ala Allah li kulli in qadara lalle Allah ya sanya kowane abu yana da iyaka saboda haka duk abin da ya same ka koma zuwa ga Allah a dunkule abin da ake so shine mu kiyaye dokokin Allah duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to zai samu sauki duniya da lahira sai Allah ya ce me wallahi ya isna al-ma'id min nisa'ikum in من fa إن yake tuhun ko da yake kafin ka karanta wannan aya an ce sahabbai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi masa lafiyayyar tambaya saboda ayoyin Qur'ani sun yi bayani maganan aure da maganan saki da maganan idda aka ce iddan nan duk matan da suke jinin al'ada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Abin da aka ambata kenan can gaba ka ce at-talaqu marratani fa in saqum bi ma'rufin can gaba kuma sai aka ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra sai aka ambaci saki har guda uku ayin da muka karanta a can baya ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ana maganan saki da idda iddan nan kuma sai aka yi bayani na ainihin mace da take cikin jinin al'ada to shine wani sahabi ya ce to ya rasulullah akwai ba abin da aka bari a baya matan da ta tsufa ta wuce al'ada kamar ta kai shekara hamsin da biyar ko sittin ta bar maganan ba ta tsammanin haihuwa da masabar malikiya suka ce mace tana iya kaiwa shekara saba'in yan shekara saba'in tana iya haihuwa sai dai za ta sha wahala ko malam Eh. ko in ta kai irin waɗannan shekaru ba ta jinin al'ada ya ɗauke to ita kuma ya ne idanta akwai wanda ba ta al'ada kwata-kwata akwai wanda kuma in tana shayarwa ba ta al'ada sai aka sake ta a lokacin da take shayarwa sai ta yaye take al'ada akwai wani ya taɓa yin haka ya sake matarsa tana shayarwa wani abin mamaki ita kuma yin tana shayarwa ba ta jinin al'ada sai ta yaye kuma yaro bai wuce wata shida ba kaga ba za a yaye shi ba zai akalla sai ya kai shekara dai ko shekara biyu sai kuma ya faɗi rashin lafiya da ya faɗi rashin lafiya saboda ta baki haushi ya sake ta ba ya son ta yi gado sai ya kai karanta shi ne darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da magana na dai dai Allah ya bani lafiya kuma mu kai kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa